بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله bayan gaisuwar musulunci insha Allah الله تبارك wa ta'ala kuma da muka saba kowane yammacin Alhamis muka haɗu wannan masallaci na abu hurera domin mai bi da littafin ya ta talibi na na imamu nawawi rahimahullah ta'ala yau ma wannan yammacin na 25 ga watan biyar Shekara musulunci tun daga hijirar ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa shekara 1443 wanda ya mawafaka da yammacin talatin ba dai ko talatin na talatin ga watan goma sha biyu miladiya dubu biyu da ishirin da muna ganga karewa wannan shekara to kuma insha Allah bisa ga yadda muka saba daure na muke yi daga karatunmu da yau gabata muna cikin babin da ke bayanin falalar wasu ke martattun surori da wasu ayoyi mu yi karatu hadisin abu huraira shi da muhawararsa da shaidan inda ya fito mai cikin sifar mutum bayan an sashi tsaro ya taho ya shigo cikin sifar mutane ya taho ya kama ne bayanin kenan shaidan ta rabanta abu ne shari'atacciya shari'a ce da gaskiya. ya halatta a haɗa zakkan mutane ba da ba wani wakilin shugaba domin rarraba ta ga waɗanda suka dace ya gwada mana aljannu cikin sharrukan da suke akwai sata shi yasa lokaci suka sace cikin wasu mutane ba addini ne suka sata ba har da dukiya suna da sata amma inda suka yi aibi shi ne wajen addini mutum da akida sai mai hattara kenan kuma ya gwada babu abin da ke kare mu daga dare su sai a duk wanda Allah ya sha'anta mu nemi kariya da shi da sharri su ne wasu surori ko wasu ayoyi ko wasu kalmomin Allah ke bantattu wadanda aka cira mun gama wannan darasin yau za mu tashi hadisin abu dardai aka ce an abu dardai radiyallahu anhu an samu daga abu dardai Allah madaukakin sarki ya rinda shi yace anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lalle ne ma jira da amincin Allah ya tabbata gare shi kala ya ce man hafiza ashara ayatin duk wanda ya haddace aya goma min awwali suratul kahfi farkon suratul kahfi daga aya ta farko alhamdulillahi allazi anzala alkitaba ala abdihi wa lam yaj'al lahu waja daga gare ta zuwa hadi da aya tara da za su biyo baya wanda ya hardace su da sanin ma'anarsu kuma ya tsare karanta su aka ce usman da dajjal za a tsare shi daga sharrin dajjal wafi riwaya ga wata riwaya min akhir suratul kahfi wanda ya shi aya goma karshen suratul kahfi to Allah zai mai kariya daga sharrin dajjal wannan magana ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tana hada mana kenan akwai wani abu dujjal wanda adda sharri wannan dujjal annabi ya yi ta ya yi ta bayanin masa dangano akan dujjal to sai ya bar hada mana sharri sai yana da girma ba wata jarrabawa da Allah zai wa bayi wanda saki jarrabawa lokacin da dujjal zai bayyana ga talibai amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sharrin sa da munin sa da aibin sa da yadda ake bashi wani kudura da iko akan aikata wasu abubuwa masu ɗaukar hankali Karshen zamani yake tafowa yana daga cikin alamomin kiyama amma manzo Allah ya shirya ma al'umma ta duk wanda ya sallafa illa kada ya sallame sai ya roki Allah sai daga sharrin إذا يمكنك يصلى فلله فليستهين بالله من أربعين كهي صلى به صلاة النبي روحي الله سيدة أقول من عذاب القبر ومن فتنة المهي والممات سيت ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب جهنم kada ya sallame sai ya roki Allah tsari ga waɗanda abubuwa guda kuma dajjal kai ƙarshen zamani yana cikin alamomin da ya bayyana sauran manyan alamomin kiyama irin su hito rana ba ba wani dogon zango za a dauka na su saboda shi duk tsawon zaman sa duka da kasa bai wuce shekara kwana arba'in sai dai kwanukan su zama su iri to kaga shi ma annabi isa a wannan area lokacin na zai bayyana kuma shi ma isa وإنه لعلم للساعة وإنه لعلم للساعة فلا تمتعن بها واتبعون هذا هذا صراط مستقيم فيما بين عن النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام هنا تذكر على مميتها لا تخوف وجه ما الله يدعوك بها Qur'ani ya hada muna ali Imran bar rafa'ahu Allah ilai ko rafa'ahu Allah ilai Allah ya dauke batun an kashe shi ko an tsire kariya, Allah ya dauke abi ne wani dan uwan suna sun ka tsire ka sa mai kamannin Isa ya fi ka kamo musu Isa kai Allah ya sa mala'ika bude ruhin ɗaki ya ɗauki Isa ya sama da shi sai an ka ɗauki kamannin Isa kun san wallahu ala kulli shay'in kadir sai an ka ɗauko kamannin isa aka samu wannan mugun mutumin sanan ne da ya zo ya samu kun san duk duniya babu wanda ya kowa zama sharri mutane irin wanda ya kashe ba annabi ko wanda ba annabi ya kashe shi duk duniya ba wanda ya zama sharri sarki irin wanda ba annabi ya kashe ko wanda ya kashe ba annabi sai ya tafi ya gwada zarunci da ƙarfin hali ya kashe ba annabi sai an ka ɗauki an ka ɗauki kamannin ba annabi an ka sa mai ko da an ka gaba ya jima bai hito ba an ka shigo aka ce ina yake gashi ya ce a wallahi ne ina amfani da kuka sosai suka ce a wallahi zana sai da ni Allah ya ki ya sharin ki bushiya ya koma ga doron kiyan buka suka ce wallahi ba ba kai na ba sai dai isa ya kashe mu na mutum kai wanda isa ga kamar nuna disayin ba da kasar isa to shi na sun kama sun ka kashe sun ka je sun ka kere shi na suka suka magana har yanzu magana cross to duka waɗanda alamomi ne na kiyama to haka jal wani halitta ne na Allah dan adam cikin ya annabi adam alaihi salatu wassalam zai zo karshen zamani Allah zai turo shi ya fara da'awar nubuwa daga da'awar nubuwa sai ya ketara ya kama da'awar shi Allah ne gaba ɗaya to wannan lokacin za a ba shi wasu abubuwa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga shari'a ita ce fitina a ban kasa wadda take ba wata wadda sai kama da ita manzo Allah ya ba mu labarin cewa in kharaja wa ana fikum wa ana hajiju dunakum in kan ya bayyana ina cikin to ni ne zan kare ku daga sharri yace in ko a bani na ya bayyana lokacin da bai yace to wallahu khalifati ala kulli mu'mini Allah shine khalifa na game da kowane mumini ma Allah shine wanda zai kare mini kowane muminin da aka nufe da mutuwa da imani kun ga nan manzo Allah bai bi tsammani ya bayyana ba shi yasa ya zargi ya ta jarraba ibn sayyadi wani shekani yaro mai harkar kokan cikin yahudawa Malam da ya karanta muna hadisi mai jami to shi ne, bai daidai tsammani ya bayyana a lokacin ce in ka ya bayyana ne ne zai zan shiga tsakaninku da sharrin in ko ba ne nan to Allah shi ne ya wakili na majibanci al'amari na ga mu'minai ya kare su daga fitinar saboda wallahi babu wanda ita ya kira daga fitinar dajjal in ba wanda Allah madaukakin sarki ya sani, saboda za a samu shi kawarikul adati wasu ayoyin da suka suka keta abin da aka sani fitina kawai ga mutane ba Allah ya ce wa nabluukum bi sharri wal khairi ba wa الشر والخير فتنة نعم وإلينا ترجعون الله يشوى ونبلوكم دام جاربكم بالشر والخير بالشر إذا شر لك أن لك شيء كاكم جميعا كولا تكيب في تلك النيجيريا بلدة طيبة ورب غفور أما كون قول الله جاربكم tambu fitu hey mutu yanka mabaku kayo fe an fe an nan ala labari to sarana insha Allah inna allaha la yujibu li ibadihi halata wahidatan halayya guda ba da dawa ba don haka nan Allah ya ce za mu jarrabe ku to cikin wannan ƙarshen zamani ƙarshen zamani kafin kiyama wasu jarrabobi akwai da musibu yawan rigingimun kashe-kashe yawan mutuwa fuju'a yawan rashin biyayya ga matasa ga waɗanda an gaba gare su yawan yaudara cin dukiyar da a mai da dukiyar kuma kamar kamar kamar kamar ganima wanga ya waga ya yi nan ga je ta gina gidaje ya saba bai komi da ba wanga ya ga nan ga shi kuma saboda bai ko dauka ya ko ga jiki ne bai ya zaba ma Allah to cikin shi sai Allah zai kawo babban jarrabawa ita ce jihu da jihar cikin talikai ya aka jihu shi ya zama mutane fitina ina fitina sa sai dai ya zo ya isko kuna da matsala ta rashin ruwa sai dai ce ku yi imani da ni Allah a yi muku ruwa sai dai ce maza sama sai a ce da ruwa su kama ka'in da na'in kasa ko ina ya kama yanki ta ce da Allah an jarabe ko ba jarabe ka in yake ma yana rayuwa sai dai ya ce wani mutum ya hito cikin ƙasa ya ga mutum ya duk ya haifu ya yi shekaru aro aro da an yi ma abin da ka kama hankalinka wannan sai ya kama hankalin mutanen daji mafi yawan majority saboda ko da za a isko su ba wani addinin da aka tsaya a kai ne ba wasu da dalilai na ba sai ya ɗaya na aka kun ga ko yan za su suka tuwo da suka wahance su da mutanen jirgi to shi ne sai ya samu talikai masu yawa sai su race su bi shi yake yana da aljanna in ka yarda kai imani shi ka shiga aljanna kai dan wuta kai a ba da kai ne saboda ka yarda akwai wani abin bauta kuma bayan Allah ka yi da in kun karanta can da da sali na an kawo saukarsa akwai abubuwan da za su faru da dama hadisi ne dogo da da sali nan addu'a ce aka kawo sanadiyar shi amma in ɗaya mawar kamu ka yi ga wannan hadisi Allah ya kaddari muna da rabon kai amma mu kai wasu su kai muna don haka nan da aka ce sai ya yi ruwa ƙasa ta kira shanu su cici maka su yi kiba su yi nono har gari gari jama'a masu yawa na ki guda suna iskura kuri guda su ta'a ta kuru sai kura ta za su yi saboda tsananin wadata ku ko wannan ga iya ce ku yi imani ku cewa ku ko sai ta ƙasa ku gaba ɗaya ta bushe ba komai gulabin ku su kahe biyoji ku su ɗauke ruwa ku shiga cikin halin kakalikai kuma ya kama mutumin kuwa azabtar da shi ya yi ya ya cikin wuta wannan abubuwan sun shawo su imani da shi sabu samu jarrabawa wasu su yi haƙuri su samu kuma ya kashe su yi musu walakanci amma kuma shi ne hanyar tsira su ne Allah madaukakin sarki don haka yan uwa shi na manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya faɗa mana cewa duk wanda ya tsare ayoyi goma farko su ta ko karshen ta har da ce na yawan karanta su tare da imani da madamunu na abin da suka kunsa na ma'ana Allah zai tsare su zai tsare shi daga sharrin wannan da jan lokacin da zai bayyana in ya bayyana zamaninsa in bai bayyana zamanin ka ka yi ta karatu ka yi ta samun lada saboda ka bi umarnin manzon Allah ka ci gaba ka harbace ka ci gaba ka kuma kullum ka karanta sai ka samu wannan lada don haka ko ka ka ta fadi ka san dama ajaban li amrin mu'mini inna khayrahu kullahu inna amrahu kullahu khayru akwai abin kawafarwa ga al'amarin mu'mini in shari ya samu yayi haƙuri, alkhairi in alkhairi ya samu ya gode alkhairi ladan zai. to haka in dajjal bai same ka ba ka shi abin ka kuma alkhairi ne bisa ga alkhairi ina fatar yawo an gane to shi ne cewa hadisi imamu muslim ya rawaito shi a cikin ingantaccen littafin nashi kitabu salatul mustafirin wa qasariha Ya cikin abin da littafin bayanin matafa da kuma hukunce hukuncen kasar can ne aka kawo wannan hadisi ya fito daga cikin sahihu muslim haka dan uwa kullum mu nemi Allah sani daga sharrin dajjal don haka in mutu yayi tayya wa ashhadu Allah, la ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بس باسيغا دقيتا وانا حديث حديث أبين حديث صلاتنا على إبراهيم ودينغا to yana da yana da lafuza da dama kowane suka samu wanda inganta in ka garanta abin da ta iya kai kai ta shahudi na menene ta shahudi shine shaida ba abota ma kowa sai Allah sai aka yi mata suna da wannan abin da ake karanta a cikin ta to in ka karanta shi wa ashhadu anna muhammad abdullahi sai kai salati daga salati kakka sallaka da sallah farilla ce manzo Allah ce ɗayan ku iya yi sallah farilla kada ya sallame har sai ya nemi Allah tsari daga abubu اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات نكر شيء ومن فتنة المسيح الدجال لأن فتنته عظيمة saboda fitinar dajjal babba ce kwarai kwarai kwarai da to haka ya kamata kullum mu nemi Allah tsari an ce manzo Allah cikin wani hadisi dogo ya faɗi cewa yakan zo ya kwanuka arba'in a cikin ƙasa cikinsu ne zai samu wannan ƙarfi da fawa Allah bai sai mai kun gaya yanzu gashi nan Allah yana jarraba da abin da sai ya ba wani boka wani mai ta'amuri da aljani wata kudura da mai kamar da gaske bisa ga karya ya samo su labaru na nesa kana tahowa ba ka taba zuwa wuri ne bai ce a'a alhaji umaru na kulu ana lahiya ba ka taba tahowa wuri ne ba tare da wani ka tahowa ba da Allah ka samu jaraba ko baka samu jaraba ai baka tawo kace kai wannan mutum ne masani na baka sani ba makaryaci na ya hada da aljannu nai da kai mai bibi masu shukuru yana biya musu bukatu a yanke yankin jinai nai hana mai wasu salloli da ta sauran abubuwa ya kai wasu yan tsahi tsahi saboda shi su raba shi da addini ya ɗai musu biyan bukatu shi ko su yi mai bukatu da dama akwai alaƙa ba kake shiga tsakanin mutane da aljanu wa qayyadna lahum qurana fa zayyana lahum ma bayna aydihim wa ma khalfahum haqqan alayhim alqawl fi ummin qad khalat min qablihim min al-jinni wal insi innahum kanu kafirin Allah ce inna ja'alna shayatina awliya'a la yu'minun للذين لا يؤمنون فإذا فعلوا فاحشة قالوا وجرنا عليها آباءنا والله أمرنا بها الله inna Allah la ya'muru bil fahsha'i don haka shaidan ya suna da kawa alakanta in ba addini ya nufa ba shaidan arewa ya kai yafi cikin al'amuran ka komi na ka wallahi ci ciki in kana kayawaita addini aƙida ingantacciya yawan suna ta shari'iyya kare kanta. don haka ana son ka nemi Allah tsari karshen kowace sallah daga waɗanda abubuwa na gani cikin nailul audari ya kawo in ka yi addu'a ga kakka sallabe sai ka ce وأعوذ بك من الشيطان الرجيم ومن المعصم والمغرب ومن الشيطان الرجيم من الأوضاع كاو كاين كسلمي كيوا إن كان الله من أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة الماء والمات ومن فتنة المسيح الدجال ومن المعصم والمغرب ومن الشيطان الرجيم تمام يا اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم إن كايا كفي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا من قال لا يعمل كما عبد الجولة والله معاذ إنا صنك قري كما كير ذاك بري باين قوة صلاة تكون كل صلاة مكتوبة باين قوة صلاة تقول الله كتي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك da ya son da cikin abin da ya mai na na mukafa a ga son da yake mai sai ya bashi wannan da ce kai ya bari ta bayan kowace sallah ta fahimta an ka cewa duburu shai minhu an ce bayan abu ga jikinsa yake mutan mutum ai ga jiki ne take ko ba abin nan ba kenan wannan addu'a mutum yayi ta tahiyya sallar Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik tahiyya sallar shi yasa ko ganin tahiyya wasu da tsawo yau ta gudu wani da ya kai wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasulu assalamu alaikum ba salati ba addu'a da manzo Allah ya ce ka ayi saboda bai tsaya ya hardace kuma bai da niyya wani rashin tsani wani ko kawai saboda gaggawa abinda a suna duka mu iya kafa kokarin mu sai Allah ya taimake mu dan haka jan uwa ubangiji madaukakin sarki ya faɗa muna jarraba ba ta kare ba kuma na gani inda Allah ka jarraba mu lokaci ta hanyar da dukiya ya samu jarraba wani lokaci ta hanyar da buwaya wani lokaci ta hanyar bidan mulki wani lokaci ta hanyar bidan yabo to waɗanga rayuwa ta duniya mutum ba zai gushe yana jarraba ba ita ta dajjal to ita babba ce ita babba ce wanda ba duk mumini ka tsira da gare ta ba sai wanda Allah ya tsare Allah ya tsira da mu daga sharri hadisin mu na gaba yace wa an ibn abbas radiyallahu anhuma an samu daga abdullahi na abbas Allah ya cikin sarki yarda da su qala yace baina ma jibril alaihi salamu tsakanin mala'ika jibril aminci Allah ya tabbata a gare shi qa'idun inda nabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune gurin ma'aiki yakan kawo manzon Allah ziyara lokaci bayan har wata rana ya ɗauki lokaci mai jiyo sai manzon Allah ya ce ma mana aka an ta zura na kullum yau ni zai hana ka kullum ka kawo na ziyara saboda yana karuwa da shi aboki na yana sun je ma je wajen da ya da ba zan sanar da cewa ila jibril da zan ahu ko ba haka ce ba su aka shirya muke muke yi ko mu saboda shi an mai yawan ta komai guri ne suna hira fada mai kaza ya yi kaza kaza ya yi kaza to shi na ya kawo ziyara wata rana ke sa manzo Allah da yawan lokaci aka dauki dan lokaci bai taho ba sai ce me yasa baka taho mu da ziyara kullu yace Allah ya saukar da ayawa ma na tanazzalu illa bi amri rabbina tanazzalu illa bi amri rabbik له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. كيف الله يتوكل دعاء يسمي su gaya musu karanta mai mala'ika da cewa wa ma na tanazzalu ba mu kasance muna sassaukowa illa bi amri rabbik sai da umarni Allah ka mu ba mu da iko mu taso da sama mu yau ka fitowa inda kake sai Allah ya ba mu sun so mala'iku ba su la ya asuna Allah ma amara ba su da iko su wani abu sai abin da aka ce haka ya mutumin ya kamata mutumin ki duk abin da zai ce shari'a kuma zalaci ala tusukuna kamata su kuma kenan Allah yana son manzo Allah yana son muyi kama da mala'iku kamun kai da jin kai jin kai ba irin na gwada kafi mutane ba a jin kai na cewa na yi ƙarfi wa galalata yi ka na yi ƙarfi wa ga magana lalata ta magana ka aji daga baki na an gane ko shi yake ce ma jin kai na mumini don Allah ya ce walillahi al-izzatu walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakin al-munafiqin kaga wannan izzar da Allah ya ci wani lahil da wani rasuli wani rumiya ana son izzat ta mumini ba wai ya dora mai da kowa ban ba za a a jin kai na dattaku na musulunci na imani bai lalaci bai zina bai karya bai zambo bai ha'inci kawai mutum ne ga shi a rasa duk inda za a bi a kama shi da lahi a rasa ya ke ce ma jin kai shi ana son mumini da Allah ya sifanta mumini da haka ka zama mai jin kanka wani abu ta lalaci kaga kai kan wallan matsayin ka muminin da imani da Allah ba ya ko da irin waɗannan lala abubuwa su yi kada wallan aka ma kada to wannan yin ana son mumini da ita to shi ne aka ce ba Allah sallallahu alaihi wasallam jibril ya zo ya kawo manzon Allah ziyara wata rana yana zaune gurinsa shine aka ce sami a da min fauki sai manzon Allah ya ji wata ƙara wani sauti a sama fara fara aka sai ya ɗan sai ya saboda ya ji wata ƙara faƙale sai mala'ika jibiri da su ne haza babu sama as ci hal yau ma. wadda ƙuwa ta an ka jaƙi an ka buɗa wata ƙuwa ta da a rufe daɗai amma yau aka ja gambun ƙuwan nan aka buɗa shi na kajjewan ga har kowa mutane ba su ji ba amma ji annabi ya jiya ya ce lam yi kusa haƙaɗu illan yau torar da aka halici sama ɗin na wanda kowa tana nan kowa ce amma ba a taɓa buɗa ta ba kai sana zala minhu malakun kuma mala'ika jibiri da faɗa manzo Allah wannan kofa abin da aka jiya buɗa wani mala'ika ne ya zo duk wata aya da duk wani ɗaukaka da aka ba wani ba annabi an ba annabi mu irin ta an ƙara mai da wani abin da ba annabi bai saba akwai ba annabin da taɓa zuwa saman samai guda bakwai gurin Allah babu babu wanda ya taɓa zuwa kowa ya samu irin tashi alfarma amma annabi ya haɗa alfarmarka kuma an ba shi tashi mu'jiza wanda za ka da irin to shine yace sai ya ce wani mala'ika ne ya sauko na faƙala هذا ملك نزل الى العربي لم ينزل قط الا اليوم وانغ ملائكه ني توران دا كادي تي سامي غدا ما كاي دكا ساي باي تبا سوكوا با كاي يوم a zamanin manzo Allah dai akai mai karama da saukowar wannan mala'ikan wannan nau'i ne na karramawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ikan da ba a taɓa ya sauko ba duniya sai da nan gaji an buɗa gaji kofa ta ƙiri yana ana daga sai kimi a mofa ce an ka bude wata kuwa ce an ka bude wadda tun da ɗero ya take yau an ka buɗa ta wani mala'ika ne fa sallama sai sallama assalamu alaikum na san da kila in ka ji sallama in buka sallama sai ka da bude sai Allah ya taimaka an sifanta ta da duk suna ya shakkaluna a dinga suna kamantuwa da kamannin mutane kun ga jibril ya taɓa zo manzo Allah cikin kamannin mutane ko bainama nahnu julusun inda nabi sallallahu alaihi wasallam istala alaina rajulun kaga ai rajulun ya taho cikin sifa mutane amma haka ne yake ba irin mutane ne ba amma sukan to Allah ya ba su kama yadda Allah ya ba aljanu suna iya zama kare suna iya zama maciji suna iya zama kwaddo suna iya zama ta suna iya zama jaki haka dai kare da sauransu aljanu yana iya zama kin san kaci macizan cikin gidaje in kun ka game su ku dan roke su dan uwa kawa Allah ina kana ta dan hankali wallahi shiga gidan ga in gabe hankali na na tashi inna Allah kake kawa Allah kaka sake bayyana min kawa Allah an ka shiga ka'ida yin aljari ne kai ne haka nan su uku baiwa Allah ba ko ka kashe shi komi bai samu saboda ka ga mai da Allah ya tinjire don haka Allah zai azaka kai in ko ba aljari na ba maciji na zai bayyana ka kashe shi komi bai samu amma in aljani na ya ci ainihin irin wanda ya san da duk baiwa Allah ba ana da kudura a kai ne sai ya bar tukuwa cikin sai ya yi aljani na sai ga kawai ya bar bayyana amma in ba aljani na ba zai ci gaba da bayyana ɗauku guduma ka kille mai kai bai komi saboda akwai aljannu cikin gidaje masu kan ga zaman bai don haka kula da wannan to shine da ya zo yi sallama kamar zo Allah ka karfa sallama faƙala abshir bi nuraini uti ta kuma abin da ya kawo shi sako ne kawai ya zo ya faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai bushara da wasu haske guda biyu waɗanda Allah ya baka su lam yutahuma nabiyun qablaka ba a taba ba wani ba annabi waɗannan hasken guda biyu da aka baka ina suke yace fatihatul kitabi mabudin littafi ita ce alhamdulillahi rabbil alamin zuwa wala Ya yace haske guda kenan wa kawatimi suratul baqara da kuma marufan suratul baqara ma'ana ayoyin nan na karshen suratul baqara amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun har zuwa karshe yace lam taqra'a bi harfin minha illa udita baka karanta harafi guda ba cikin waɗanda guda biyu ɗin nan face abinda a ciki kunshi na ma'ana sai sai Allah ya baka shi kaga fatiha kana cewa ihdinas siratal mustaqim ko Allah ka shiryar da mu goda bin kama dai siratal ladina an'amta alayhi ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin ba wanda za ka karanta face Allah ya hukunta shi daga farkon fatiha kana cewa alhamdulillah rabbil alamin Allah zai ce ba Allah bawa na ya girmama ni ya gode mini arrahmanir rahim ci bawa na ya yabe ni har zuwa cikin fatiha sai an kai ga inda yayi addu'a din sai ce wannan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ce to wannan tsakani na da bawa na ita ibada shi bawa shi ka ibada ni kuma ni akawa in ya ce to ihdinas siratal mustaqim ya ce to bawa na yana da abin da ya roka cikin wanda rukun nashi shi na da a ciki fatiha ita kowa akwai addu’o’i rabbana latu afir na inda tina wa kadana rabbana wa la hamil alaina isran kama kamar tahu ala ladina min kana rabbana wa la hamilna ma la daqata lana bi wa afu anna wa ghfir lana warhamna anta mawlana fansurna ala alqawmil kafirin ba'du yi bane aka ce to babu wata kalima guda da za ka karanta ka roƙa face Allah ya cika maka wannan abin ya baka in ma lada in ma rangwame in ya yi maka abin da ka yi na kuskure yace wannan hadisin rawahu muslim imam muslim bin hajjaji al kushairi ya ruwaito wannan wannan hadisi in ingantaccen littafin nan nashi shi ma kitabu salatil musafirin kana aka samu wannan hadisi don haka hadisan bugu guda biyu ne amma girman da a cikin su yana da yawa wannan ya gwada mun ba ya gwada mun ba don faɗaitarwa akan wasu ayoyi da wasu da wasu surori yanzu ga wasu waɗanda aka gwada mun falalar da a cikin su harshen surat suratul baqara shine mal shine da akin da wakwa wakwa watini suratul baqara da cikon ayoyin da a cikon suratul bakar ma'ana marufin da za a kare da su mun fade su suna da falala kwarai kwarai da gaske mun karanta su a can gaba cewa wanda ya karance su bayan sallar isha'i kafa tahu sun ishe shi ko sun ishe shi daga kowane kare shi daga kowane sharri ko kuma sun ishe shi za su zama mai madadin kamar ya yi laifi kowanne ba karami na ba to kuma yanzu kun ji yanzu ga su babu wani bawa da zai karanta su face ubangiji madaukakin sarki ya ba shi abubuwan da kushe cikin addu'o'i don haka suna da falala shi ne aka keɓance su aka haɗa ma wa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam mafi al'umma mai falala sai aka sanya mata wasu ibadoji kaɗan na amma masu yawa ba falala ku kalli kul huwa Allahu ahad wa karanta ta kamar ka karanta wani ubati na alqur'ani kana da ladan mutumin da karanta wani ubati na alqur'ani ina laifi ana so mu da alkhairi azumi in muka yi guda a bamu da azumi goma in ka ciyar da koma guda fi sabilillah a ninka shi goma zuwa ninki dari bakwai zuwa ninkin banin man hamma bi hasanatin falam ya amalaha katabaha Allah indahu hasanatan kamilatan ba kada bi kamila Ya ce duk wanda ya gure cikin Allah ya kuji sai sai na yi azumi da dauri sai dai ya tawai ko ka bi tahiya sai dai su ya isko ka da rashin lafiya baka samu yi ba amma ka yi buri aka ce za a rubuta ma can wurin Allah lalaci kaska wurin Allah amma in ka yi zunubi aka ce man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha wanda yayi buri aikata zunubi zai je ce yo bai kamata ba ba zai yi ba ya bar shi don Allah Ka kataba Allahu inda huwa sadaqan kamilatan kuma nan ma za a rubuta mai lada cikakka a gurin Allah amma wa man hamma bi afa amil ta wanda yayi guri aikata sharri kuma ya samu dama ya aikata shi sai yayin sharri ya ce aikata kataba Allahu sayyi'atan wahidatan fa akada ta qalilaha bi wahidatin yace an sai za a rubuta mai zunubi guda kilo mutum da ya tara bai yan loti loti tilo tilo wallahi wallahi sai sun kai shi wuta kun saba da ai suka yi mutum to in ka yi zunubi guda sai a diga ma wani bakin digo ga zuciya in ka sake wani gobe sai a diga ma wani bakin digo kafin a jima zuciya ta yi din ta yi duhun duhun duhun sai ka ma bar ganin da ne abin shi ya sa yanzu sandu sandu sai haga mutum in sata kai sai ya waye gari ga satan na ai ba ko wani matsala ba ne iyakan matsalar duniya mutum ya fara cin harami a cikin an guzuri ne zuwa lahira كنت جيني من متعبي أتيكي أبا بانقو تريني أما باع شاهي باع شاهي الأبين بسوشي أتي بيكو قنيني كي قنيني كي ونزارون كي ناكن لي أبين دي يمكن لنافت نيكا ومتعبي تكين داي سيسو توقو أبين كين سيسو غوي ويكي أولي زمان فكي أبدا كلين سنة زمان بيها أتقل بيكا جيكي سيسو غوي لأبدي تشين شاهي سنة أبدا شاهي سنة أبدا شاهي سنة أبدا شاهي سنة أبدا شاهي سنة أبدا شاهي سنة أبدا شاهي سنة أبدا شاهي سنة أبدا شاهي سنة أبدا شاهي سنة أبدا شاهي akwai yau gabun an shafi ganin wannan abin da zuciya don haka ya kashe ka bai ɗaukar bako to sharrin zunubi kana dan zunubi dan ƙarami irin su abin ga dan wani abin da bai ta hakara ya karya ba sai dai ya kai ga babba ka kama zama mazinanci ba shayi giya karshen ta sai ka yi rinda kabar ma ba sallah daga nan sai ganin cewa jini kowa ya halatta wanda ka sha jini mutum ba komi na gare ka ba shine aka cewa rana ala qulubihim ma kanu yaktubun abinda suke aikatawa yayi tsatsa ga zukatan su yasa ba su ganin su yi laifi don ka yan uwa mu roki Allah ya tsare mu daga sharrin zunubi Allah ka tsare mu daga sharrin zunubai Allah kada ka jarrabe mu da zama masu laifuka inda muke da kuskure ubangiji Allah ka yahi mu don haka yan uwa an gwada mu da falalar Fatiha na nan ga da kuma falalar abin da ayoyin da a ƙarshen suratul baqara har ta ta suna da jumloli na addu'o'i kusan jumla bakwai duka jumla ce du'a'iyya to wannan abin babu wani muminin da zai karanta ta yana mai roƙon Allah mai yaƙini ba ce ubangiji ya rubuta mai waɗannan abubuwan da ya nemi tsari ko ya mai taimako ya Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ka taimake mu wannan hadisan mu guda biyu ga abin da suke karanta da mun kira Allah ne mafi sani abin da wata ma su wata ba ba sai ce babu sihi babil ijtima'i alal qira'ati lokaci sai maza hadisi biyu ne na mun kai to yanzu ya za a yi kira ko to bismillah ku canza Thank you. fa na wannan ko ko na ce duk wanda ya ji abin da aka yi kuskure ko fasara ko ma'ana aka ba su ba daidai ba gyara in ji ba kai na wani malami nake wanda ya isa karatu ne ya zama daidai shi yasa kullum na bi yiro musu da gyara don haka ga nauyin burbura ba su ko ga abin da ya tsara gyara akwai tambaya cikin abin da shahi karatu mu ko wajensa na amala eh na'am na'am abin da ya kamata ka fara kwambe a aka fara kwambe ina ya kamata a fara kwambe in ce bayan lima aka fara don Allah ya ce wasu du ku sa limamin su tsakiya in ka tsaya can ka sa limamin su tsakiya wannan magana hadisin yujibu tayammunu fi kulihi, wa fi tarajjulihi wa fi sha'nihi kullihi yana kawatar da manzon Allah yin dama dama dama dama fi tanqulihi wajen ya fara sa kalmin sa na dama wa fi tarajjulihi da shaci kan sai fara shaci gehen dama ta ci kai wa fi sha'nihi kulli wa kullu ba ta kulliya bace ba duka komi ba in za kana yaushe ana son ka fara shiga da hago in za ka yi ta masallaci ana son ka fara hita da hago in za ka wankin kashi ana son ka sa hago in za ka ɗiban majina ana son ka sa hago ina ba ka ranga ne don haka ba kullu kulliya ba ce don haka na hadisin na yujibu ta yamunu bai shahi sahu ba bai shahi gaisuwa majalis ba in ka zo majalisin mutane ba wanda dama za ku hara gaisa ba shugaban majalisi za ka hara gaisa da shi in malami na akar makallahu assalamu alaikum sai mu tafa da shi sannan kai dama dama in ba sara ke na kar ka hara gaisa da fada kuskure ka hara zuwa ka jawarin kai dai assalamu alaikum in wanda kuka musafa a ne wa a ai musafa da shi ka je kai musafa da shi in wanda ya wuce na wallahi ka kai dan hannun ka wallahi <laughs> ina fatan ko akwai wasu yara masu kan zanzani to ko mutane wata gari haka akwai wanda bai son yaro ya bashi hannu kakka da lokacin ka bashi an ke da barka da kwana wani rabin barka da sai shi ya miko ma hannu ka mika kana mika ana taɓa mika ma wani ma'aikacin project hannu ga ni gashi yake ba ni hannu sai gashi ka yana da ɗan Allah ni na mutumin wani wallahi Allah kai an rahim ga ni gashi ga fili ba cikin da muka gani sai shi muka gamu ran kai ne assalamu alaikum ni mika hannu kawai ya ce ya alaikum salam ya wuce wa sai ban da lafiya ni ko mai da abin ta ni ta wallahi sai ga kwano ka an yi taro yana kokari ya dan ya ci ko kamar ce ni haba haba wani ne ya yana da Allah in tashi yanzu duniya ce dan ka masa baya ce ina fatan an gane don haka in gal a cikin ladabi in ka gane wanga ba mai so a bashi hannu ba kakkai garan dare kana yaro kakka bashi hannu kakkai yi sallama a gaida salamu alaikum ran ranka yadda honorable chief ni ne ne ko ba haka ba ya kokari ya ɗauke jama'a ka wuce wucewarka kakka bashi hannu duk da bai so ya wala kan dakilin yankan hannu kan yatsa zai dan baka kaga da ya naka saka to kakkai an gane to haka sahu shi ma ba can aka fara shi ba nan bayan liman aka fara sahu sai an sai an yi kobarin liman daga nan har zuwa nan duk ya cika sai a yi nan sannan a yi dama dama sai a cike dama sannan a cike hagu amma daga nan wurin mai malamin ga har zuwa nan mai rawanin ga sai an yi kwabarin ɗin liman yana nan tsakiya an tabbatar da waɗanda aka ba su yancin kanai an yi kwabari na hito sannan za a ja sai ya kai can sannan a ja ya kai can sannan in ya ƙare sai a to a sashi kafa daidai da liman inda ofi yake ba na daidai liman ba nan za ka tsaya kai ɗai sai wani ya fito ya za gare ka ya za in kun kai kwabarin kuma nan kuma sai ku bi ka yi ya yi dama kuma sai ya cike dama sannan a to a ciki wannan haka na uku haka haka har na hudu ba ka towa a kan sahu ya cika ka koma can ka tsaya saboda dama wannan hadisi ba amfani da shi ta wannan waje ina fata kama ka fahimce ni ka fahimta da Allah ya sa mu zari na maka eh makaruhi akwai inda za a yi sallah ba nan ba sai makaruhi da na amma sallah ba ta haramta a yi in ba ana yin sallar don girmama wannan hoton ba in ana yin sallah nan don girmama hoton nan shikenan ta zama haramun amma ya kawai dai yana ba su shawa su sa Allah su nan kowa ya ce daga wanda suka bi wala ba kowa ga wanda suka bi gobe kiyama shi an bace cin su amma kai baka yarda da wannan abin ba makaruhi kai sallah nan saboda makaruhi ne ai sallah wurin da hotuna saboda an ce mala'iku rahama ba su shiga amma an ce ba da hoton ga hoton guran ban da azane ga takarda mutum mutumi na ba su shiga da kare mala'ikun rahama ba su shiga wurin nan ya masu kai wurin da kare yake da kuma wurin da adda mutum mutumi irin nawa ga in ba yan kayan wasan yara na ya iya roba ba yana fatar an gane don haka makaruhi ne aka makalla na'am mala alaikum salam idan mutum na sallah sai wani wani abu ya samai na'am a to ai ba san abin da samai ba yanzu kamar wani yana cikin sallah sai da ya ji yan yan abin da kina sun halwa bin shiga sallama hika tsaya ai koko ne sallama ai dai na aka ina ka gane sallah sai in ta ka ta kai wurin da ake sallama ake mata sallama ita sallama wuri gare ta in ba a kai wurin nan ba babu ta ka mai je da karwakan lawo da zaran ba a kai wurin ta ba wurin ta gare ta da zaran ko da mantuwa kai ka zauna kai ta hiya kai kai ta hiya kan manci ka sallama sai ka ci wai sai dai ka ta kai ce da sabon ka sallama banza ta sai kai wasi da ita sai ka ci gaba da sallar ka sai ka kai can inda ka sallama nan sai kai sallama amma wagga da kai nan bisa ga kuskure sai ka ce bai kai yada biyu bayan wa don ka ɗebe cikin sallar ka ka yasuwa ina ba ina ake cin biya eh, ka ka fahimta sai ta don haka illa lura ka kama ta hita to ba batun sallama ba ne da ba a gama sallah ba hita ɗaya yake yi eh kamar arwallah ta kare misali ba sai ya tsaya sallama ba juya dai zai zuwa wurin arwallah sai an fahimta wallahu a'lam na'am malam na'am alaikum salam eh saboda kamar da ake bayani bawa yana kusanta yana kusanta da ubangin shi lokacin da yake sujada hmm. kila akwai abin da kake so hmm. ba wani ke tambaya cewa an ce a ma ya inda ba ya fi kusa ga ubangiji cikin ibadoji lokacin da yake sujada saboda lokacin ya dauki mafi gaba dai mahimmiciyar gaba ta ya dursuna kasa saboda ne mai yarda Allah ko to aka ce lokacin nan na ya isa ga Allah kuma gashi Allah sama sun mai guda gobe can hohor fok arshil majid bi zati amma kuma an ce in ka je sujada can kai kusa da saboda can kai ga wani wuri na tawadi shine na karshe sujada ta fi kowane guri zama tawadi za ka ce can kai kusa ga Allah madaukakin sarki yace to shin wurin nan mutum sai waye ga gaji da bukatar ga Allah kamar yadda muke bukatu babu iyaka kuma bai iya rabbana hablana min azwajina ba bai iya rabbana aqsim lana min ka bai iya addu'o'in da yake so yayi ba da da yaren larabci yana halatta yayi da bogoci wani yare na abubuwa mu yare hausa ko ba da illanci ba da duk wani yaren da ba larabci ba bawa ne da haka ƙwaro da kaka ce ma wani duk kwari suke sai ke sai ba in sai ba ku addini dan in ya kai bai da addini da nan da ake ƙwaro suke da kake da bambanci amma in dai yana da addini ne in ka ce mai ƙwaro ta yi laifi saboda da yare ne da naka da disem na laraba shi ne an maɗaukaki yare ina fatar an gane don haka kai da yare nan da Allah ya baka amma malum masu ka ce kai da naka yare yanzu kai da abu haushe ka kai da turai. kai da yaren ka na sai in ya zama lafuzan da kaka so baka da su da hausar ka sai ka yi turanci to wannan kuma ai ran ne kana yi roƙo Allah yana jin kowane yare an gane wallahu ta'ala ala wa alam na'am shi a dalilin da kake ranka yadda kamar malam ka dace da limamin da ya ato na'am sai ya sallame wa sai ya sallame kana ayyuka tun ne kaka sallame ka wuri guda wani ya ce shi na yi magana cewa ba a sallamewa sai a yi addu'o'i kuma wasu liman mai gaskiya ba wasu yawa yin ya ce to mutum yana aibi jire ma limamin nan shi ka yi yi ta addu'o'i na shi ya zuwa da liman sallamar liman can shi ta jiyo ni ce wuri guda idan ba a samu yin salatin annabi ba ke ci ga masaba imamu ahmad masu ɗaukar salati wajibi ne ba sunna ba ne mustahabbiya aka ce ka bijire mai kai salatin sannan ka sallabe, amma in ka riga ka yi salati ya sallabe, to ka dai sallame ka bar sauran addu'o'i ina fatar an gane wallahu ala, kuma ya kamata mu tsaya nan ko subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi